Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan dare 23 ga watan Agusta na shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma da gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a mu da wannan dare baba yakub makeri ne tare da maryam, maryam dauda muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan lokacin to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an samu sabon barkewar rikici a jam'iyyar apc a jihar taraba yayin da tsohon mukaddashin wato gwamnan jihar kenan da ake kira garba umar utc ya sauya sheka zuwa jam'iyyar ta apc muna kuma da rahoto a kan yawan haɗura a najeriya inda alƙaluma suka tabbatar da mutane goma sha biyar ke mutuwa a kowace rana ta allah sakamakon haɗuran mota a najeriya kuma akan hakan ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan ko ta wace hanya ne kuke ganin za iya abi a magance wannan haɗura a ƙasashenmu amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. thank Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira a kan ƙarin haɗin kan ƙasa a lokacin wani jawabi da ya yi yau Laraba a birnin Reno da ke jihar Nevada. Yana mai cewa lokaci ya yi da ya kamata mu ɗinke barakar da ta kawo mana rarrabuwa. A jawabin da ya yi wurin taron ƙasa na tsofaffin sojojin Amurka da ake kira American Legion, Trump ya ce ba launin fata ko arzikin mutum ko jam'iyyarsa ne za su bayyana shi a matsayin ba Amurki ba. Trump ya ƙara da cewa abin da zai bayyana mu a matsayin Amurkawa shine kasancewar mu bil'adama, 'yan ƙasa ɗaya da irin kuma ƙaunar da ke zukatanmu. Wannan kalaman na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Trump ya sake yin amfani da kakkausan lafazi a birnin Phoenix da ke jihar Arizona don mai da martani a kan yadda 'yan jarida suka ba da rahoton jawabin da ya yi game da mummunan tashin hankalin da ya faru a zanga-zangar da wasu turawa masu kyamar wato bakar fata suka shirya kwanan na a birnin Charlottesville da ke jihar Virginia. Babban hafsan rundunar sojan ƙasar Pakistan ya mai da martani mai zafi a yau Laraba. a kan zargin da shugaba donald trump ya yi na cewar kasar ta karbi agajin biliyoyin daloli daga gwamnatin amurka kuma tana taimakawa 'yan bindiga kitsa hare-haren ta'addanci a kan dakarun amurka da ke afghanistan janar kamar javed bajwa ya faɗa wa jakadan amurka a wata ganawa da suka yi a kwatan rundunar sojan ƙasar na pakistan da ke rawalpindi cewa ba ma neman wani abu na taimakon kuɗi daga amurka sai dai kulla amana da samun fahimtar juna da kuma yin na'am da gudunmuwar da muke badawa a lokacin da yake sanar da manufofinsa a kan afghanistan da aka daɗe ana jira shugaba trump ya ceceki pakistan da kakkausar lafazi yana faɗin cewa gwamnatin amurka tana ba pakistan makudan kuɗaɗe amma ƙasar da ke kudancin nahiyar asiya tana taimakawa 'yan ta'adda da dakarun amurka ke fafatawa da su a bakin iyakan ƙasar na wancan bangare. a ganawar da bajwa ya yi da jakada david hall ya jaddada cewa samar da zaman lafiya afghanistan na da muhimmanci ga pakistan kamar yadda yake ga duk kasashen duniya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojan ruwan amurka ta kori kwamandan tawagar jiragen ruwa ta bakwai bayan wasu haɗura da dama na cin karo da juna a kan teku da suka faru ciki har da hadarin da ya faru shekaran jiya litinin wanda a cikinsa sojojin jirgin ruwan amurka guda goma suka rasa rayukansu kwamandan sojan ruwa admiral scott swift shi ne yanzu aka nada don ya maye gurba admiral joseph o'coin yau laraba bayan da hukumomin soja suka bayyana abin da suka kira rashin amincewa da ingancin shugabancinsa na jagorancin irin wannan rukunin na sojan ruwa Dama a watan Janairun da ya kamata ya kamata Okon ya yi ritaya, amma aka ɗage bayan da jirgin ruwan USS John S. McCain ya zamo jirgin ruwan yaƙi na sojan Amurka na biyu da ya kara da wani jirgin dakon kwaya wato na dakon kaya a watannin baya. An ɗage wata gadawa tsakanin babban mai ba shugaban Amurka shawara Jared Kushner da kusoshin ma'aikatan harkokin wajen Masar abinda ake gani nuna rashin jin daɗin shawarar da Amurka ta ɗauka na yanke taimakon agaji da take ba kasar ta masar ya kamata ministan harkokin wajen masar sami shukri ya gana da kushna da wasu manyan jama'an amurka a yau laraba amma sabuwar ajandar abubuwan da minista shukri zai yi ta nuna cewa an soke ganawar ofishin shugaban masar abdul fatah al-sisi ya ce duk da haka shugaban zai gana da tawagar ta amurka a yau wannan mataki da ke nuna rashin jin daɗin masar na zuwa ne bayan da amurka ta ɗauki shawarar yanke kuɗi taimakon kuɗi da take baiwa bawa ainihin masar kenan da kuma makamai da ya kai dalar amurka miliyon 100 da kuma jinkirta ba da kuɗaɗe ko kuma ƙarin kuɗaɗe na kusa da dala miliyan 200 da wato don dakarun soja na ƙasar ta masar amurka ta ɗauki matakin ne don mai da martani a kan gazawar da masar ta yi wajen mutunta haƙoƙin bal'adama da kuma ƙin sassauta tsauraran matakai da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a kan ƙungiyoyin ƙasa da masu zaman kansu labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla dambarwar siyasa a jam'iyyar apc a jihar taraba ya ɗauki sabon salo inda wasu ƙososhin jam'iyyar da suka hada da tsofaffin sanatoci da shugabannin jam'iyyar suka keɓe kansu don ceto jam'iyyar daga rugujewa shugaban wannan tafiya alhaji uba mai gari ahmadu ya ce ba sabon jam'iyya suke kokarin kafawa ba kamar yadda ya faɗa a cikin rahoto da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana Kayan jam'iyyar APC mu ba bangare ne na jam'iyyar APC na APC ne na Sai dai bayan kasancewa mu jam'iyyar APC na muna da ra'ayin samar wa 'ya'yan jam'iyyar APC madogara da madafa. Saba kuma mafita wanda zai kai lokaci. hakanan ma kuma 'yan wannan kungiya ta integrity sun ce suna nan daram tare da shugaba muhammadu buhari tare da shagoben cewa abin da ya sa muka ɗauki hanya da muke muka ɗauka shi ne waɗanda suka haɗu a nan gaba ɗaya duka babu wani wanda yake wani abu banda harkar shugaba muhammadu buhari shugaban ƙasarmu shi ne shugaba muhammadu buhari a halin yau shi ne shugaban ƙasar najeriya babu hali kuma yana kan kujera na matsayin shugaban ƙasar najeriya mu je kuma mu yi wani abu daban wanda yake so ya wani abu daban ya tafi yana yi ko tana yi amma mu inda muka dogara gina abin da muke kenan kuma abin da muka sa a gaba gina yana cikin dalilai da muka abu muke wannan abun kuma na ga ya kamata na jaddada muka sani kanka to sai dai kuma a martanin da maida shugaban riko na jam'iyyar apc a jihar taraban alhaji sanjul wanda ma ke tare da bangaren ministan harkokin mata da walwalan jama'a Aisha Jumai Alhassan ya ko musanta zargin da ake yi tare ko da cewa sufa kofan su a bude suke su karbi duk wanda ke son komawa jam'iyyar ba wanda ya zo ya gaya mana cewa ba a daidai ba har yanzu na a teburin mu na jiha kuma babu wanda ya rubuto mana cewa ba a daidai ba ishu na cewa ministan mata sanata Aisha ta zo ta mallaki jam'iyya eh, kuskure ne a gurin mutane masu fadin haka domin sanata Aisha tun daga ran da aka kafa jam'iyyar APC up to now tana rungume da jam'iyyar apc tana taimakon jam'iyyar apc tana tafiya tare da jam'iyyar apc ba ita kadai ba duk wanda ya riki jam'iyyar apc yake taimakawa apc apc za ta tafi tare da shi ɗari bisa ɗari don haka wanda yake korafi wanda ya kasa taimakawa jam'iyya ne yake ganin kuma ya kamata jam'iyya ta yi da shi abin da za ta yi da kai shine in ta kira ka taro ka zo shi wannan sabon rikici na jam'iyyar apc na mako zuwa ne yayin da tsohon mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar UTC ke ma komawa jam'iyyar wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafin nan da shekarar 2019 Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz hukumomi a najeriya sun ce mutane goma sha biyar ne suke mutuwa a kowace rana sakamakon haɗuran ababen hawa kamar yadda za ku je a rahoton wakilinmu Hassan Maina Kaina daga birnin Abuja. Rahoton hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya nuna a shekarar bara an sami aukuwar haɗarurruka har guda dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da sittin da uku. Kimanin 'yan Najeriya dubu talatin da ɗari ɗaya da biyar ne suka sami raunuka yayin kuma da mutane dubu biyar da hamsin da uku suka rasa rayukansu. A sulusun farko na wannan shekara mutanen da ba za su gaza ƙasa da dubu biyu da ɗari shida da saba'in da uku ne suka rasa rayukansu ba. Rahoton na hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya nuna aƙalla mutane sha biyar ne suka ake mutuwa a duk rana ta Allah sakamakon haɗarurrukan mota akan hanyoyin Najeriya. koshin shin me ke haddasa haɗarurrukan mota akan hanyoyin Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa AT Muhammad, muƙaddashin kwamanda a hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya. Akwai wasu abubuwa wanda direbobi da masu amfani da hanya suke yi wanda kuma su ne suke jawo accident muhimmai daga cikin su shine ɗaukan mutane fiye da kima a mota wani lokaci na gani tsakanin direba da kofar mota ma akwai mutum ya sa to wannan yana sa shi direba ya sami a to difficulty wahala wurin kwantolin mota abu na biyu kuma na yawan gudu na wuce sa'a da mutane suke za a ga inda aka ce a tafiya misalin kilomita tamanin ko zuwa ɗari sai ga wasu suna tafiya akan kilomita ɗari da ishirin ɗari da talatin wasu ma har ɗari da da arba'in da hamsin hanya da bai kamata ka biyo ba ka biyo to wanda ya saki jiki ya san yana kan hannunsa tsammanin wani zai biyo kawai kwaram sai ka ga mutum ya biyo to wannan yana sai ga ya kawo hatsari sosai wanda shi akwai amfani da da tayoyi kiɗaɗɗu ko tayoyin da ake kira tukumbo kuma kana kana ansa waya to wannan yana kawo hatsari sosai ko waɗanne matakai wannan hukuma ke ɗauka domin shawo kan hadarurruka akan hanyoyinmu To na farko dai shine abin da ake kira public enlightenment kusan kullum za ka yi mu a rediyo da talabijin muna muna muna wayar da kan al'umma ko wanda wannan muna zuwa tashoshi kusan kowane sati kamar nan a Kano muna ɗaukan tashoshin da muke zuwa muna wayar da kan direbobi da kuma sauran fasinjoji Banda kuma kasan muna yi enforcement banda banda magana na public enlightenment. Eh. Ko muna meeting akai-akai da su wanda suke major stakeholders. Kwararru irin su Malam Yusheu Aliyu na nuna damuwa bisa irin hasarar da haɗurukan mota ke jazawa tattalin arzikin Najeriya duk da dashi mahadarin na tallafawa tattalin arzikin a wani lokuta. Na ɗaya yana cutar da tattalin arziki. Na biyu kuma abin mamaki shi ne shi ma hadarin yana taimaka ma tattalin arziki saboda a hadarin ne wasu kamar kamar asibitoci da ba su sai da magunguna su kuma a haka ne harkokin su yake karuwa to amma a zahiri abin da ya fi ah, matattun arziki illa shi ne rasa mutane rasa dukiya da kuma rasa wato masu masu safara saboda in hanya ta zama ba ta da kyau akwai wanda ba sa iya tafiya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria to madalla a gaida Hassan mai na kaina waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe 4 kenan da minti 43 a nan washington yanzu lokaci ya yi da za a kira mu don a bayyana ra'ayoyi a kan ko ta wace hanya ake gani za a magance yawan haɗura kan hanyoyin ƙasashen mu lambobi da za a kira mu su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a shirya a kira mu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To muna da kira daga jihar Kano, wane ne a Kano? To, suna na dai Umar Ofisa Unguwa Uku Layin mai fata dan kungiyar nan ta Aminan duniya da kanan jihar kanan Najeriya wato kanan Dabo. Ya wato Malam Umar. Na ji maudu'in da kake magana amma na ji zai ta dan katse ban ji sosai ba saboda ina so in kama layi. Ra'ayi muke nema akan yadda za a magance yawan haɗura a wato hanyoyin ƙasashenmu. Gaskiya abin da za a magance haɗura a mu dole ne a inganta titunan. A yi musu tsari mai kyau a zuba su da mai inganci ba a zo a yi titi kwana uku kwana hudu ya lallace ba in ana haka gaskiya kuma dole ne a inganta direbobi a nuna musu dokoki yadda za su tafiya kan titi saboda gudun hadari ba wai direba da ya ga alale ya kwalta kan titi ya rika saka ki saba yana yi gaskiya wannan abu ne maudu'i da kuɗa ko mai girma ya kamata a ce a duba wannan manya manya musu kabganci irin in ka duba hanyar Kano zuwa Kaduna mm. abin da yake cimma tuwa yake na ana hanyar Kaduna wallahi daga Kano zuwa Kaduna ba abin da direba yake cin kwari a kullum muna kuka akan hanyar zuwa Kano a ga hanyar zuwa mai Maiduguri zuwa daga Kano zuwa Maiduguri har yanzu hanyar na ki a karasa ta kusa yaya za a zo a ce ba za a samu hadira ba ko kwanan. to mun gode kurai da gaske Malam Umaru daga Kano bari mu je jihar Nasarawa wane ne a Nasarawa Assalamu alaikum Amma alaikum assalam Tare kuke da Rabiu da Jallo karamar hukumar gama Bauchi State Nigeria To Malam Rabiu Yawa a zahirin gaskiya abubuwan suna da yawa wanda ya fi taɗaita haɗarurruka a Najeriya. na farko ƙananan yara suna titi suna gudu na wuce hankali sannan abu na biyu akwai a malar rabiu ina jin layinka na da matsala bari mu je jihar kaduna ka sake bugo muna waye a kaduna babu ya kuma ribar barka da lasariya yawwa malam murtala na gode sunana murtala ina kiran ku da gari da gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala bismillah to ba zai kuma kyari kwata-kwata ga shi jami'ar ruwan sun dauke magana da shi kamar ba su su gaya ma gwamnati laifinta a hanya babban matsala matsala na direba hanya ne yanzu ka duba kwanaki direbobi masu bin hanyar Legas a rana sama da mota ashirin manya da kaya suke faɗi kwanaki mataimakin shugaban kasa ya je wata gada a nan Niger da ya ce a gyara ta gadoji sun kai uku akwai direban da ya gaya mun kwanaki hanyar Kano yana dawo da dare sama da mota saba'in suka yi fakin taya daidai wanda tayan ta bai fashe ba kaga su ba su taɓa bangaren gwamnati sai su gyara hanya da sauransu in aka gyara hanya to kaga sannan sai a zo a ga kuma ina direba ya gaza ina za a to malam murtala malam murtala kada ka manta mu kuma yan kasa muna da aiki da ya kamata mu shine idan hukumomi su bai zo kai ba mu ja hankalin hukuma akan ga abin da ke faruwa don saboda su ma su tashi haikan su yi abin da ya kamata. wannan gaskiya ne muna kokarin haka musamman gidajen rediyo na nan gida in suna shiri da jami'an ruwan safti da kansiliya mukan gaya musu hanya kaza ba kyau a yi kokari a gyara ba sa kar kaban kudin driving lasin da takardu da sauransu kawai ana tara kudin shiga ba ya kamata a dinga gyara hanya muna wannan kokarin to mun gode kwarai murtala bari mu je jihar adamawa waye a adamawa Ahmed Umaru ne daga Adama. To Ahmed. To abubuwan da yake kawo ta najeriya abubuwa uku ne ɗaya wayansu suna tuki ba su da rasis hmm. suna tuki akan hanya in su samu da jaman tsaro kamar yan road safety sai su ba su kuɗi kawai sai su bar su su wuce ba su san dokokin hanya ba ba su san sai na hanyoyi ba da hmm. sauransu na uku kuma su ma'aikatan road safety ba su da aiki kawai sai dai su zauna kawai suna bincike a hanya ba wani hanya su ce ma mutane su daina gudu ko kuma sun ga mutum yana gudu kamar farkon fitawan su suna cajin su kuɗi a ci taron su a take to wani zai mai da hankali akan hanya da rashin kyau hanyoyin Najeriya kuma ko ta ina to so ya kamata a dauki mataki akan waya na abubuwa hatsarin sun yawa to mun gode kwarai da gaske a ah, malam Ahmed bari mu je Jibiya a jihar Katsina waye a Jibiya Assalamu alaikum sashen Hausa BOA Hausa suna na Mannar mai markaɗe daga nan an kuwa ɗan marke jijiyar lokar jannu. To Malam Mannar. Ina muku fatan alkhairi. Halo? Eh bismillah muna jin ka. Halo? Halo muna jin ka Malam Mannar. To da alamar layin Malam Mannar ya samu matsala bar mu je Ibadan. Waye a Ibadan? sunana ma nuga dan pdp a nan kala shanu akin yale to dan pdp bismillah da gaskiya mu abinda muke gani wannan haɗurruka da ke faruwa babu hanya saboda idan ka taso da kwantagora zakuwa makera wannan wuri babu hanya kwata-kwata hanya ta lalace hmm. sannan da makera kuma zakuwa jaba babu hanya hanya kwata-kwata ta lalace don haka laifin gwamnati ne ba a gyara hanya salamu alaikum Amin alaikum salam bari mu je jihar Jigawa. Waye a Jigawa? Assalamu alaikum Baba Yakun Makiri kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To Malam Rabi'u. To Baba kuma Makiri abubuwan da suke jawowa wannan hadarurruka gaskiyar magana akwai rashin ingantaccen direbobi kamar hmm. yadda yake faruwa za ka ga direba wani yana da lasin din ma amma tukin da yake yana yin sa ba bisa ka'ida ba na farko kenan na biyu kuma akwai rashin ingantacciyar hanya to wayannan abubuwan guda biyu suna faruwa suna dawo haɗa tsirrika fiye da yadda yake kamata to malam rabiu malam rabiu Malam Rabiu baka ganin mu kuma 'yan ƙasa wani sa'ilin akwai adadin da ya kamata mota ta ɗauka mu kuma muna yadda a cusa mu a cikin mota ɗaya fiye da kima wannan abin ba kwa taɓawa saboda da yake mu talakawa mu ke eh, yadda a yi hakan da mu ba ka ganin hakan shi kuma yana iya kawo hatsari sosai? That is very uh, kuma makeri wannan gaskiya ne mu ma a hakika yanzu ka hanyar Maiduguri za ka ga direbobin masu suke ingiza direban. kamar hanyar maiduguri za ga direbobin ma fasinjoji wai su inkiza zame in ma wai baka kai jaka ba wato baka kai wani maleji mai haya ba ba za su shiga motar ka ba to wannan ma gaskiya muna kawowa buki, muna taimakawa wajen hadarurrukan wannan tare da fatan mu mu fasinja za mu kare kanmu na gode baba yakun makeri daga rabi musa zabaransi daga nan zabaran ta karamar hukumar kauga to bar mu je taraba waye a taraba eh, sunana rilwanu bala macido to malam ridwan muna jin eh, ka ababuwa da ya kamata a yi domin kare hatsura kan hanya mm. na ɗaya a inganta yoyin na biyu road safety su rinka yin public enlightenment mm. seminar workshop na direbobi mm. na uku direba ba zai tuka moto ba shi ya goni process kafin ya samu lasin mm. na tuki mm. sannan kuma na biyar a yi burtali na wucewar shanu da kuma duk da akwai 'yan makaranta a yi sambul-sambul na wucewar 'yan makaranta da lokacin da aka inganta hanya ka to insha Allah Allah kuma ne tsari to mun gode malar Rabban amma ba ka ce Allah ya tsare ba ba tare da ka gyara ba gaskiya ne gaskiya ne mun gode malam Rabban har yau dai muna jihar ta Taraba waye a Taraba na biyu eh kuna magana da Dauda Gumiti a Jimani to malam Dauda eh to abin da yake kawo mana matsala hatsarori a Najeriya rashin ingancin hanya yana da cikin abubuwan da yake kawo mana hatsarori a Najeriya hmm. da kuma rokoki masu da cikin masu kawo mana hatsarori saboda wani lokaci in kana tafiya rokoki sai su kada hanya bayan da za ka yi su blokin hanya kai kuma kana tsoro ba kudi kake da shi a jikinka ba hmm. garin gudu sai su fika garin gudu ka je ka kai hatsari da mota ko ka je ka buga wani su masu suka suna da cikin masu kamana wannan matsaloli to mun gode kwarai da gaske kuma da kiran malam dauda daga jihar taraba ne muka kawo karshen daukan kiran ku mun gode da waɗanda suka kira mu duka to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice namu na wasanni za mu fara ne da labarin cikin gida inda a wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin FA Cup na MTN wa all stars za ta kara da accra house of oak kuma sai a santi kuwa za ta je neman fansani a kan midiyama fc wacce su biyu take lashe kofin gaban kotoko a kwantin wasan lega kuwa na mako na 24 operation manager wafa academy mr george fusuhini pepra ya ce ruwa da iska ba su a hana klabin ɗin lallasa kwatako. Mai koyar da Black Stars wasa Maxwell Kunadu ya fito ya roki 'yan gane gafara game da gazawan 'yan wasansa wurin samun cancantar halartar gasan cin kofin Afirka na 'yan wasan gida da za a yi a shekara ta 2018 bayan Burkina Faso ta yi waje da ita da ci biyu da ɗaya a Baba Yara Sports Stadium. Babban mai koyar da Black Stars wasa Koce Kusafiya ya ce yanzu da suka fice daga gasan cin kofin afirka na 'yan wasan gida zai mai da hankalinsa ne a kan gasan cin kofin duniya na shekara ta 2018 a kasar rasha ya ce maimakon saura yana waiwayen abin da ya wuce zai sa hankali ne kan tattara ƙwararrun 'yan wasa yanzu wa Ghana don shirya wa karawa da ƙasar Congo a Kumasi a ranar Juma'a makon gobe. A dai rukunin su na I ƙasar Masar ke kan gaba da maki shida Uganda a matsayi na biyu da maki hudu sai Ghana a matsayi na uku da maki daya da Congo a matsayi na hudu ba ta da ko maki. A fagen zamani kuwa, Conor McGregor sai cikon baki yake ta yi cewar cikin zagaye biyu kacal zai doke mai wada in sun haɗu a faɗar da za su yi a ranar Asabar. McGregor ɗan shekara 29 zakara a aji biyu na ufc champion ya yi imani zai dokin mayweather a t-mobile arena las vegas allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Gwamnatin Faransa da ta Ingila da ta Amurka sun yi maraba da sabuwar sanarwar da sojojin ƙasar Libya suka yi waɗanda aka fi sani da LNA a takaice na cewar za su yi binciken rahotannin kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba a Benghazi. Jami'an LNA sun karɓi shaidar kame da hukumar kotun aikata manyan laifuka ta duniya ta bayar akan wani mamba na LNA ɗin mai suna Mejo Mahmud Mustapha Busaif Alwar wanda aka dakatar da shi har sai an gama bincike. Amurka ta yi kira ga LNA da ta tabbatar da ta yi cikakken bincike na gaskiya da gaskiya game da gurfanar da waɗanda aka samu da laifin kisa ba bisa ka'ida ba ga shari'a. Alƙalan kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa na tuhumar alwarfalli babban jami'i kuma kwamandan sojin Libya da laifin harbewa game da bada izinin kashe wasu mutane kimanin talatin da uku waɗanda wasu daga cikinsu fararen hula ne ko kuma mayakan da suka ji rauni kusan kaso bakwai a tsakanin shekarar 2016 zuwa shekarar 2017. Mejo Alwarfalli ɗan amutin tsohon janar ɗin nan da ya yi ƙaurin suna ne wato Khalifa Haftar wanda ya yi aiki da Muammar Gaddafi. Haftar ya jagoranci dakarun sojojin Libya mai ƙarfi wanda a kwanan nan ya yi ƙoƙarin ƙwace Benghazi bayan kamfe na tsawon shekaru uku akan ƙungiyoyin 'yan tawaye. Amurka na sa ido akan rikice-rikicen da suke afkuwa a Libya. waɗanda ake zargi da aikatawa ko kuma kasa hana kashe-kashe ba bisa ka'ida ba gami da azabtarwa a kowane ɓangare dole ne a yi bincike kuma a hukunta su. Amurka da ƙawayenta za su ci gaba da ƙara himma a matakin ƙasa da ƙasa domin bibiyar matakan da suka dace akan waɗanda ke da hannu akan cin zarafin haƙƙin 'yan adam da kuma dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. Duk da irin dangantakar da suke da ita kuwa yana cikin ra'ayin Libya da ta dogara kan haɗin kan dakarun da ke da nauyin tsaron ƙasar da kuma aiki a cikin tsarin dokokin Libya da kuma mutum sabunta dokokin ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Faransa da ta Ingila gami da ta Amurka sun ƙara tabbatar da goyon bayan su ga gwamnatin riƙon ƙwarya. Mun tabbatar da muhimmancin rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya take takawa wajen jagorancin tattaunawa akan siyasar Libya. Sannan mun yi murna da sabon wakilin babban sakatare janar Ghassam Salim. da kuma fatan goyon bayan yunkurinsa akan saisaitawa da warware matsalolin siyasar Libya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani ƙarin bayani sai a rubuto zuwa ga editorial VOA Washington DC bakwai USA za kuma a iya ganin wannan da kuma waɗansu editorial ɗin a shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials. To madalla gaida Nazira Ahmed Hausawa yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira a kan ƙarin haɗin kan ƙasa a lokacin wani jawabi da ya yi yau Laraba a birnin Reno da ke jihar Nevada. Yana mai cewa lokaci ya yi da ya kamata mu ɗinke barakar da ta kawo mana rarrabuwa. A jawabin da ya yi wurin taron ƙasa na tsofaffin sojojin Amurka da ake kira American Legion, Trump ya ce ba launin fata ko arzikin mutum ko jam'iyyarsa ne za su bayyana shi a matsayin ba Amurki ba. Trump ya kara da cewa abin da zai bayyana mu a matsayin Amurkawa shine kasancewar mu bil'adama 'yan ƙasa ɗaya da kuma irin ƙaunar da ke zukatanmu. Babban hafsan rundunar sojan ƙasar Pakistan ya mai da martani mai zafi yau Laraba akan zargin da shugaba Donald Trump ya yi na cewa ƙasar ta karɓi agajin biliyoyin daloli daga gwamnatin Amurka. kuma tana taimakawa 'yan bindiga kitsa hare-haren ta'addanci akan dakaran Amurka da ke Afghanistan. Rundunar sojan ruwan Amurka ta kori kwamandan tawagar jiragen ruwanta ta bakwai bayan wasu haɗura da dama da suka faru ciki har da wanda ya faru shekaran jiya Litinin. To da Allah gaishe ki Maryam. Duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. yanzu a madadin maryam dauda da sauran ma'aikata na sashen hausa na muryar amurka da wacce ta shirya kuma ta bada umarni sa'ida hamdun da kuma mu na wannan dare malam suleiman baba ya kuma makeri ne daga nan washington nake sallama a kwana lafiya allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin